ko rashin kuɗi kai ya hana kai kuma ka ga ya ce kana so sai bata cika sharuɗan da ya kamata ba amma yar dattawa ce ka gani kana so babu wani abu mai wahala ka fito ka bayyana kana son ta amma an ka ka kai kanka gidan 'yan ƙarya 'yan bokoko ko 'yan duniya sai saka ka a faifai a gidan biki a ta maka dariya yan mata su maka ta maka dariya ce ka ji wannan mustazin nan mai dangalallen wando kamar dan tabara shi zo yana so na ba shi da komai ka gani haka suke zakin ustazai ba ka da kuɗi an gana da kuɗi kuma shi kenan sai a ce ka ga ga kuɗi ga ilimi ka ce a ah, wancan kin matsa wallahi ba dan addinin ba ne wallahi dan yana da kuɗi yasa ustazai ko ku nemi kuɗi ku ku tsaya da irin naku ustazu ma al ustaziya al khabithatu lil khabithina wat tayyibatu lit tayyibin ku bar musu nasu amma in dai kana son irin waɗannan yan mata masu tsadar tsaya to ka ballo kanka bala'i sai dai ka je ka dage neman kuɗi amma in kana so to ka je ka samu sista yan uwarka kai da ni eh, ita da ni niqabi da hijabi kai da rawani da tagaggen wani Allah ya taimake mu Allah maraukakin sarki ce wa an kihul ayama minku ya ku iyaye ku aurarwa da waɗanda ba su da mataye daga cikin ku ƴaƴayenku wasalihina waɗanda suke nagari min ibadiku daga cikin ainihin bayan Allah cikin ku wa ima'ikum da kuma waɗanda suke bayi ne ba ƴaƴa ba in yakunu fuqara in sun kasance talakawa ne yughnihim Allah min fadlihi Allah ya ɗauki alƙawarin kuka ɗau aure kuka ba su zai wadata su daga cikin falalar shi kaji ba idan aka ɗauki ɗaya aka ba gwauro ko tuzuru gashi bai da kuɗi bai da komai amma an ba shi saboda mutumin kirki sakamakon auren da aka ba shi Allah ya mishi alƙawari da nassin wannan aya cewa zai ainihin wadata shi daga cikin falalar shi wallahu wasi'un alim Allah wadatacce ne mai wadatawa ne Allah mai ilimi ne Allah ya san cikin ilimin shi abin da zai faru gaba ya jama'ar musulmi mutum nawa aka ɗauki ya aka shi saboda yana da kuɗi bayan shekaru ya talau suna da yawa na san duk wanda ke wurin nan ba zai iya manta misalin da ya faru kusa da gidansu ba ko a a ɗauki ɗaya a ba mutum saboda yana da kuɗi kenan kwana biyu sai talauci sai ka ji an ce kashin tsiya ne da ita ɗaya kenan mutum nawa ne aka hana shi ya saboda bai da kuɗi allah ya wadata shi suna da yawa suna da yawa ya jama'ar musulmi rashin ɓaɓɓaka umarnin da ayoyin nan suke wallahi shi ya haifar da zina a yau har ta waye gari ta zama ba a bar kyama ba har an waye gari a yau in ka zo ka ce kana so a samo maka budurwa wadda ta amsa sunan budurci vaje babu wata irin kazanta da babu a cikin waɗannan waɗannan 'yan matan da kake gani haka suke yau ta kwanta da wancan gobe ta kwanta da wannan anjima ta kwanta da wannan gobe za ta kwanta da wannan duk wata cuta ta tattaru gare ta dan haka sai ta bisa gyara jikinta sai ta fito sai ta ganta ma sai ta sha'awa amma wallahi ba a bar sha'awa a bar kyama ki amma sai ta tsaya ka yi nazari kwatan mutum yadda ruwanta ji yadda yake garai garai ba za ka iya shan shi ba saboda ne ke kasan shi dauka amai gudawa zawo kazanta komai na ba a bai ban sha'awa ba ne saboda haka anan annabi cewa yake ku yi aure ya ku samari saboda in kai aure zai rintse maka idanka ba ruwanka da aka kai ka kalli wata dan taka ta biya maka bukata sannan wa ahsanu lil farj wannan ke tsare al'aurar ta namiji wannan ke tsare al'aurar ya mace wa man lam yastati wanda ko ba shi da halifa fa alaihi bis sawmi sai rinka yin azumi fa innahu lahu da'un domin azumi kamar matsayin dandatsa ce ko fidiya dan akuya in aka dandatse shi ko aka fiɗe shi sai gani shi ba ruwan shi da 'yan matan awaki sarakunan gargajiyar ƙasa hausa azzalumai daga cikinsa a da sai su samu karfi maza su yanke musu golaye sai su faka su cikin matan su ta aiki sai ga san gome man saurayi cikin matan sarki yana ta musu karatu ne ba a sha'awa saboda da an yanke golaye ba shi da amfani ya zama shi ba namiji ba shi ba mace ba to duk sa'ad da kake azumi sai azumi zama kamar an fiɗe ya kare kamar an cire gola dan dama sha'awar ɗa namiji tana yunkowa ne daga cikin 'ya'yan marina to duk sa'ad da aka ce namiji na dabba ne ko na mutum ya rasa 'ya'yan marina shi ke sai gaba shi da sha'awa wannan ita ce dokar da annabi ya baya gwagware da tuzurai maza da mata in ba hali ba sararin aure sai a rinka yin azumi to amma wani kuma ragon maza ne da kyar ma yake kai ramadan balle kuma azumi irin wannan wanda bai da ranar karewa sai imamu ahmad bin hanbali ya ce da yayi zina gwamnati je rinka goga sabulu a jikin azzakarin shi har ya fidda mani ko kuma ta je ta rinka tsokala yatsanta a farji har ta yi mani da ta yi zina amma imamu maliku ya ce wannan haramun ne ba wata hanya da ya halatta kai ko ke ku biya bukatar ku sai ta hanya ɗaya biyu ko ta hanyar matarka ta aure ko ta hanyar kuyangarka baiwarka ko kwarkwararka ke kuma mace ba ki da wata hanya da za ki biya wa kanki bukata sai ta hanyar mijinki na aure ko kina da bawa za ki ta aure ki kiyasi kamar yadda namiji zai samu baiwa sai kuma ki samu bawa ya rinka saduwa da ke ba wata ta yi haka a zamanin usman ya ce to wannan ta yi ta'awi maza suna siyo ɗan mata bayi suna saduwa da su ita ma sai dai ta siyo garfa mai ba ta aje shi kawai yana biya mata bukata aka taba ta ta ce illa ma malakat haka ce to kin yi tawili amma fasara ki ba ba a mata haddi ba tun da tawili abin cewa jama'a idan mutum bai iya azumi ga sha'awa na taso mishi to aka ce da ya je ya yi zina gwamma ya yi ya fi sauƙi wannan magana magana ce wadda a zamanin yanzu galibi ɗalibai da sauran gwagware da turai suna yawan tambaya ina hukuncin tun da ina makaranta ba zan iya aure ba ban da kaza ban da kaza na rinka goga azzakari na jikin sabulu in dan samu mani ya fita sai ka kuma ta ce na rinka samun yatsana ko kendiri ina sa cikin farjina dan sha'awa ta ta ragu haramun ne a cikin addinin musulunci ku karanta rabbul azhar ku karanta littafin alhalal wal haram amma in ya kasance ba makawa da kai zina ko da ke zina yin haka ya fi sauki amma fa a likitance akwai haɗari na daga haɗarin da ke ga yin istimna'i yana kashe azzakari yana haifar da kwarkwata yana haifar da rashin haihuwa in an yi aure sannan yana haifar da mantuwa mantuwar da za ta kai ga tabuwar hankali sai ga mutum kanshi na huta to kun ga mai ke mafuta kawai a yi aure kawai a yi aure jama'a kawai a yi aure yanzu ne nan mafi yawancin masu saurare na ha masha Allah tabarakallah zurai ne da gwagware amma ban ga layin yan mata ba da zai nemo limani eh kawai a fara cika aiki ma fatiya da kulwar lahu dai mu ba za ta kafe a bakin mu jama'a mu gane wannan da kyau gaskiyar lamari samari suna son aure duk yi nan yanzu ka ji an yi lif saboda an taɓo ta mai muhimmanci kwarai da Allah ya mana taimako to jama'ar musulmi wannan shi ne takaitawar da zan yi game da al'amuran da suka shafi aure a zan yi magana kaɗan dangane da wasu hankoki da suke da ɓangaren mata da ɓangaren maza domin gaskiyar lamari laccar tana da tsawo amma saboda makon da ya wuce an sha wata shareriyar lacca shi yasa yake nan takaitawa hakokin ma'aurata guda biyu jama'a wannan wa'azi ne mai zaman kanshi sai dai zan takaita shi a cikin 'yan mintuna shari'ar musulunci tsari ne wanda yake ƙoƙarin ya wanzar da mutuncin ma'auraci namiji da matar aure don haka sai bai bar su haka kara ba aka tsara musu wasu haƙƙoƙi waɗanda dole ne kai namiji ka yi wa matarka ita ma kuma aka tsara mata wasu haƙƙoƙi waɗanda suke dole ka yi maka yana daga cikin abubuwan da haƙƙoƙin da mace take da su a kan mijinta Allah maɗaukakin sarki ke cewa lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'arufi su mata suna da haƙoƙi da gwargwadon yadda shari'a ta tsara kamar yadda maza suke da haƙoƙi a kansu kullum maza suna ɗaukar wa kansu authority suna ɗaukar wa kansu doka sai ga kamar shi kaɗai ne yake da haƙoƙi a kanta ita ba ta da wasu haƙoƙi a kan shi wannan ba musulunci ba ne kuma wannan irin tunanin shi yasa ake samun turawan yamma suke zuwa suke yaudare matanmu da cewa an take musu haƙƙi amma wallahi min azimi da za a ɗabbaƙa wa mata haƙƙoƙinsu da musulunci ya tsara wallahi babu wani kafiri da zai zo ko daga ina ne ya ce wai an danne wa mata haƙƙi yadda yake ba damar ta fita ba damar ta kaza a cikin alkur'ani babu idda Allah ya ce kada mata su fita abinda Allah ya ce wala tabarrajna yake tabarrujar jahiliyatul ula kar ku rinka fita ya ku mata fita irin ta matan jahiliya farko wannan ayar ba ta hana fita ba amma fita ta hana irin ta jahiliyar farko jahiliyar farko ko jahiliyar jimillarta musiba ce in ka ce za ka siffanta barnar da mata suke ba za ta lissafu ba amma na daga ciki fita babu neman izinin miji abin da aka hana mace kenan na daga ciki fita babu lullubi na daga ciki fita domin ciwo miji mutunci a tafi wurin kwarto ko neman wani namiji ko kuma wata fita wadda take shari'a ba ta yarda da ita ba a nan ne shehu usmanu allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi ya sa mishi irshadul ikhwani hukumin kurujin nisuwani shiryar da yan uwa musulmi game da hukunce hukuncen fitar mata ina hukuncin matar aure ta je aikin gwamnati ina hukuncin matar aure ta je gona ina hukuncin ta tafi neman ilimi ina hukuncin matar aure ta tafi wata bukata wadda ta shafi sadar da zumunci ko makamantan haka shehu ya biya tattauna ɗaya bayan ɗaya tare da dalilai ka nemi wannan littafi irshadul ikhwani ila hukun khurujin niswani to yadda kake ganin kane mata mazurai wai kana da haƙƙi to Allah ya ce ita ma tana da wannan haƙƙi idan goma kake da shi ita ma goma take da shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin tirmidhi yace inna lakum min nisaikum haqqan akwai inda na je wa'azi da yaushe ne eh, bai wuce kwana uku ba ranar ras ranar litinin nake jin nake suna ta shoɗin wa'azi suna ta shoɗin wa'azi amma sai je ka ga janareta kusa da mai wa'azi wanne za a ji janareta ko kuma mai wa'azi ko ka je wa'azi ka ga an tara makirfon wajen guda talatin ba a hangen mai wa'azi microphone kwa ɗaya ya isa amplifier guda ɗaya ta isa amma sai ka je wurin wa'azi sai ka ga microphone guda hudu ai amplifier guda hudu kuma a ce wai za a sa musu fanka a ina ba ya faɗa babu mu rinka koyan abubuwa ko mu rinka tsara abubuwa kuma mun tsara mu rinka tafiya a kan tsari sannan lokaci isan da aka sa wa'azi jama'a wallahi in ba dan lada da nake kwaɗayin samu ba zan iya zuwa ba domin asara nake ta lokaci kun ga na taho nan da wuri annabi in samu an ce ba a shimfida tabarma ba a kaza ba ya kamata an tsara abu tun farko ya za a galibi yanzu tun da na koma makaranta galibi mutane suna ganin suna ta aiko mun gayyata wa'azi sai yake zuwa me yasa tsoro nake ni nan na yanke abuna mai muhimmanci na kai na da ka samu su kuma abun bai da ma dame su ba to za mu saurara a nan insha Allah ta'ala saboda mu amsa tambayoyi daga cikin ainihin tambayoyin da aka abin nan na fatar kuma jama'a su daure da Allah kamar yadda aka abin nan su abin nan wannan ya ce ah, shin idan miji yana son turare amma matar shi ba ta da ba ta so shin zai iya barin turaren kun ji wata sabuwa kai gana son turare kaza ana son ka ka shafa one man show suke cewa ko idan kuma zai ta ce ba ta son wannan sai ka bari gaskiya domin anan dar'ul mafasidi muqaddamun ala janabil manafi'i tunda ba ta so in ta ji irin wannan turaren ranta zai ɓaci to kai kar ka sai ka samu wani wanda zai daidaita ku kai da ita jama'a mun gane wannan da kyau saboda ba a so ta ji wari ko ɓaci ne daga gare ka kamar yadda kai ma ba a so ka ji daga gare ta don haka malamai suka ce turare nau'i biyu ne game da mace akwai turare da ke kashe wa mace karni da warin hammata wannan duk fatarar ka sai ka siyo matarka duk yadda ka kai da fatara ka rinka siyo matarka ko da dan duri ne wanda za ta rinka yayyafawa kaka kai hancinka ka ji tsoyin hammata ko ka ji warin jikinta to sauran na ado kuma in baka da hali to wannan shari'a ta dauke maka amma ko na dan duri ne naira arba'in to dura maka kai ma ka yayyafa yawwa wannan eh, kuma ya ce shin idan akwai halarcin ka je wurin tofa yarinya ina son kusan ta ne wannan zai samu wani tsohon malamin firamare yi ban karanta firamare shi ke yi karatu musulunci jama'a cewa ya wai idan akwai halaccin ka je wurin yarinya to yarin sa idan kana son kusanta ka sun a mahaifinta duk ya ta kuɗa hausa amma ni na gane abin da yake wato in ka ga ya kana son ta abin da ya fi cancanta ka je ka nemi izini a wurin mahaifinta sannan shi mahaifin ya san yadda zai gyara maka hanya yana da in ta gyarinya tana so kana iya zuwa wurin ta sasanta shi ne a yi magana sai ka je wurin ubanta in na ce ka je wurin ubanta ina nufin ko kai ka je ko ka tura dattawanka maka je aka yi maka iso shi kenan ita magabatar da za su same ta ke a eh, wani zai zo wuri kar ki sake ki babu kunya a mata irin zurai na wuya sai ki tashi ki babu sai kuma ga tashi sai kai ado ka in za ka je ka rinka rare akwati tukuna kar ka taba tunanin wallahi dan kai ustazu ne wai kai ba za ka yi gayu duk abin da yake damun ustazan mu kenan malam ustazu ba zai gayu ba sista ba za ta gayu ba wanda ka taɓa mutum wani zai ce wai shi ba a halice shi dan ado ba wa ya ga maka aka dan uwa you are wrong ka yi kuskure kai gayu kai ado me Allah ya ce cikin suratul arafi jama'a qul ya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan qul man harrama zinata allahi allati akhrajaha li'ibadihi wa tayyibat min arziki kyawawan abubuwa na ado da na ci waye haramta su sai Allah ya ce ka faɗa musu cewa wannan kyawawan suturu kyawawan motoci kyawawan gidaje tsala-tsalan mata Allah ya yi su ne don me don ainihin muminai a nan duniya su more su kafirai ma suna tarayya da su amma khalisatan yau malkiyama a ranar alkiyama na mu'minai ne kan kar ka taba daukan za ka tafi neman aure saboda kai ustazi ne ba za ka gyara jikinka ba ba za ka yi aski ba ba za ka dawo da hularka gaban goshi ba Allah ne kaina da nake muku wa nan da duk zan je taɗi inda zan nemi aure haka zan gyara hulata yau ina zan mai da ita baya haka ta ce ni tsoho ne kamfen zaka je in zaka je kamfen ba kalmomi kake duba masu kyau ba zaka yi rijiya zaka yi wutar lantarki zaka yi kaza zaka yi kaza ba haka bane yau kana jin yanzu zan tafi in a ce yanzu zan ƙara aure kana jin haka zan ban hulata kamar limamin juma ina dole ka dawo da ita gaban goshi kuma ka canza hausarka malam ba zan yi hausa irin wannan tsaitsaye ba ai gyara fage za ka yi kana so ne ka yi mukaddima a ce ka samu shi ba yanzu na tafi haka dan Allah sai ka ce wannan haka mafi wa'azin nan da Allah saboda kan za ka tafi neman aure ka gyara jikinka dan uwa ƙarya dai kakkai ƙarya kakka je ka aure mota da ba taka ba kakka je ka aro motar da ba taka ba taka kuma in ga ta cika kuma gon maka aje ta kaje a kasa wani lokacin ya fi barazana da kaje da uwar mota ma kikikir kikikir kikikir a sai ka taka kaje a kasa kawai kana tafiya a hankali ya dauka ifa ce irin ta manya yo abin din baba ba ne eh shi ne na'am eh to sharaɗi wannan gaskiya saboda Allah matukar ita bata karya sharuɗan zuwa makarantar ba in har ka yadda ta shiga mara karatu gaskiya ka ci amana ka ci amana gaskiya jama'a zafin kishin ka ban matarka a cikin gida ba shi ke tsare ta daga yin wani abu ba tsoron Allah da ka sa mata ne kai ƙoƙari kawai ka nuna matarka ta ji tsoron Allah 'ya'yanka ka tsoratar da su Allah ya isa. jama'a mun gane wannan da kyau ko na'am to wani gayu ne ya ce wai mala ya halatta mutum ya sha nuna matashi laifi dama nono da ake cewa haramun ne ka sha na wata mace ana nufin ka sha nonon mace daga sa'ad da aka haife ka zuwa shekara biyu daga waɗannan lokacin shine duk matar da ka sha nononta ta zama uwa gare ka amma bayan wannan lokacin duk wata mace dan ka sha nononta to bata zama uwa gare ka ba sai wani istisna'i da annabi ya taɓa a kan wani sahabi kwaya ɗaya wannan kuma malamai sun tabbatar da cewa abu ne wanda yake ɓance hukuncin annabi a kan wannan mutum da ake so a halatta mai shiga wani gida aka ce samu nonon ɗaya daga cikin matan ya sha don su zama uwaye gare shi amma in mutum ya wuce shekara biyu a duniya in ya sha nunan mace to bata haramtu gare shi ba 'ya'yanta ba su haramtu gare shi ba a doktor ahmad shirbasi shi ya bada wannan amsa a cikin littafin shi mai suna ya tsano na kafin dini wal hayati a cikin mujalladin farko a babin shafsiyat na wannan ya ce bayan gaisuwa ashirin ne ya ce to a ta mishi yan mata kuna ji kuwa ƙara lasifika wai shekara ashirin inda wata sista wata mai imani to shi fa ya shirya saba da bugo min rubuto tambaya da watan azumi ne wannan ya ce malam idan mutum yana bacci da watan azumi sai tashi ga yayi mafarki ko zai yi wanka eh, sai na ce eh zai yi wanka tun da yayi mafarki inda yayi mani aka sake rubuto irin wannan tambaya kashe gari rana ta uku aka sake rubuto irin wannan tambaya sai na ce kai ku tsaya ga 'yan mata nan idan za ku aure su ku aure su ku daina fitina da tambaya ya kullum ka zauna lecture tiyata ka ga ɓule ne yarinya ka koma ka kwanta bacci ka sake ganin ta sai ka jima'i a farki kaza kaza sai ka aiko da tambaya wannan ya su kare ba na ce don haka me zai hana ba za a rinka abin da na san ane a jami'ar ahmadu bello da biyu ke ba da jami'ar maiduguri a sani na waɗannan jami'o'in a da ƙungiyar mss tana haɗa aure tsakanin sister da brother ba ruwansu ke ɗaliba ne ɗalibi duk sunan mu daya mukamin mu daya da haka ba wani abu ake so ba tana so yana so kawai sai aure ta ni na san aurata yadda aka yi da yawa a nan jami'ar Ahmadu Bello da BUK da University ta Maiduguri kuma yanzu suna nan Allah azurta su kama yadda Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihim Allahu mai fadlihi in talaka ne Allah zai azurta su yanzu dai wannan saurayin abin da yake cewa da rashin kira karen bebe ya bata wata sahabiya ta zo ta tsaya gaban annabi ta ce ya manzan Allah ka ganni nan ya ce ta ce to na kawo kaina na ba da kaina gare ka annabi da ya daga kai cin daga sama har ƙasa ya kalle ta sai ya da kai bai sake daga yau ba ta mishi ba ai ba wai dan kai malami ne kowace cus in ta shi kenan sai ka ce sadakan Allah lazima daura aure abin da ake cutar mutane kenan da an ga an haifi wata gurguwa sai a sa mata ta malamai wai malamai ba a ba sadaka wai su malamai ba ruwan su da duniya a ko kana da annabi ya daga kai ya ga bai da bukata sai sadda kai bai sake daga kan shi ba wani sahabi sai ya ga da rashin kira karen bebe ya mata sai miƙe ce ya manzo Allah mun ba ka bukata mu muna bukata annabi ya ce nemo sadaki ya tafi nemo sadaki bai samu ba ya buga wurin dangi babu aka ce ko zobe ya samu na bakin karfe da je bai samu ba aka dawo za a daura maka aure ko zobe ka kasa samuwa ya zauna ya zauna sai aka yi ta wani mawaki da ya ce wai inna min al-ajaibi wal ajaibu jummatun qurbul habibi wa ma ilayhi wusulu kal isi fil bayda'i yaqtuluha zama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu ya ce abin mamaki ya kai matuka mutum ga masoyin shi amma ya kasa kusanta shi shi ga mata yanzu ana jiran a ɗaura mai aure amma ya kasa daki ya kasa to zauna ya ci gaba da kallanta sai tashi ya tafi ko sallama bai ba abin duniya ya haɗar mishi sai annabi ya hange shi can ya juya ya ce ku je ku dawo da shi aka ce kai mai ka iya na ƙur'ani ya ce ya haddace bakara da ali ayoyi ɗari hudu da tamanin da biyu sai aka ce karantar da ita aya kaza da kaza shine ta aka daura musu aure ta ba laifi ba ne guje ku samu kasar ɗin da ne wa mata a cikin kongo wanda muka samu shi hanyoyin sulhun aure a musulunci ba laifi ba ne idan mace ta ga namiji ta ce tana son shi kamar yadda ba laifi ba ne idan namiji ya ga mace ce na son ta mutane abin da suke ɗauka daga namiji ne kawai abin a'a idan kin san kina son wane ai ba ki laifi wani kin je kin same shi Wani ni ban na son ka shike nan ko kuma ke ma ki dan san hanyoyin da za ki shigar da magana irin yadda muka ce maza ma su dan yi one or two ways a dan sayar da za a shiga in ya nuna baya bukata ba wulakanci ba ne kai kuma ba zuwa za ka kace wancan ta zo ta ce wurin aure ta a'a ba wulakanta kanta ce ba ta ga addinin ka ne da ɗabi'ar ka sau da haka wannan dai gashi sai da ya faɗi shekarun shi ma don ka ɗauka wai goro ne ko tuzo duk ɗan shekara ashirin saurayi ne wannan sabo gar daga leda sabo gar shekarar shi ashirin ga takarda ya rubuto kuma ya ce sista in kin san ke sista ce to shi kenan shi kuma burada ne eh. to kun in akwai kai ki taho guri na ni ba liman bane a taho wurin malam Musa Markar su ne limamai eh liman bane jama'a in an samu a zo wurin Markar a wurin zo wurin malam Musa amma kar a taho wuri na ni dai ina zuwa daurin aure in addu'a Allah ya saka da alheri ba ni ne limamin ba jama'a maganar gaba wani bawan Allah ya ji zan zo an gwanna wa'azi ya ce don Allah yana so a ɗanyi nasiha akan wata matsala mai muhimmanci ya ce gaskiyar lamari akwai yara samari da yawa allah albarkaci anguwan nan akwai 'yan mata da yawa allah albarkaci anguwan nan sai dai suna da wata muguwar ɗabi'a ita ce suna wulaƙanta iyayensu gaskiya jama'a babu wani addini da na sani da ya ce ka wulaƙanta iyayenka kamar yadda ba wani karatu da ya ce ka wulaƙanta iyayenka kamar yadda ba wani malami da zai ce ka wulaƙanta iyayenka idan ka je ka wulakanta iyayenka da sunan wani addini ka ci amanar wannan addini in ka wulakanta iyayenka da sunan wata aƙida ko saboda ka yi wani karatu to wannan wani abu ne daban abinda Allah ya ce wasu insana bi walidaihi husna dan adam mutum mune mai wasiya muna jan kunnen shi kyautata wa iyayen shi fa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala to ta yahu idan iyayenka suka nemi jayayya da kai akan abin da ba ka da ilimi akan shi karka sake kai musu da'a da ya ce karka yi musu da'a akan wannan mugun abu amma sai marma zai ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka kyautata musu a duniyan nan wallahi di yadda mahaifinka ya kai haka di yadda mahaifiyarka ta kai dole ka kyautata mata ta yiwu waɗanda ake kuka da su suna wulaƙanta iyayensu ana ganin su masu kula da addini ne su kuma iyayen nasihar da za mu musu shine abin duk da ya shafi haƙƙin allah kai kuma karkai ƙoƙarin shiga rikicin da ba ruwanka wasu iyayen su suke ɗauko kansu rigima yaro ya aje gemu sai ka ji uban shi ya ce biyar yadda ba kai gemu ni gemu wai rashin kunya ce tare da cewa wannan uban yana fatan ɗan shi ya aure ya kawo matar gidan ya kulla kofa da ita da daddare kowa san abin da suke ba zikiri suke ba da daddare kowa san abin da suke shin ba a ji kunyar a kawo yaron nan da matar shi su suna aure a gidan ba sai dan ɗanka ya bar gemu sai dan ɗanka yana zuwa makaranta to kai kuma ko da mahaifinka ya nemi jayya da kai akan wannan matukar harka ce ta addini ba ka biye mishi amma ba ka wulakanta shi duk mutunci dole ka yi mishi da za ku gama jayayya a yanzu ya ce maka lallen baka fita daga izala ba zai tsine masa albarka ba za ka fita ba amma an jima yana ɗauko taki sai ka karba ko da kayan kwaskwas ka taje kanka tsora ka kai mai gona in ka dawo sai ka wanke jikinka ka fita kai gayo Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'ad sa'ad ya musulunta uwan shi ta ce sa'ad ko ka kafirce muhammadu ko in daina cin abinci har yunwa ta kashe ni in maka abin kunya a garin ya ce in in nake ci abincin ki yafi an rufin asiri gare ki ta ce wallahi zan mutu sa'ad in aje maka mugun tarihi ya ce shi dai ba zai kafirce ba tsohuwan nan ta zauna kwana ɗaya ba ta ci kwana na biyu ba ta ci tana in sa'ad in na mutu fa za ka ji kunya a garin nan <laughs> ya ce wallahi nake ci abincin ki wallahi rana ta uku ta ne tsohuwan nan ta ji za ta mutu sai ta ci abincin ta akan haka wancan ayat ta sauka wasainal insana bi walidayhi husna ka karanta bukhari kitabut tafsiri ya ku ya'ya in kuna son albarka ku bi iyayenku dole ne ka saurara mahaifinka kuma ka yi mishi biyayya kuma wallahi bari in gaya muku wani sirri wanda duk ya rayu tare da iyayen shi wata rana sai sun dora mai abin da baya so kuma wannan abin ya dace da shari'a bai saba ba dole ka bi dole ka bi duk wanda ya rayu da iyayen shi wallahi sai ya samu wannan matsala to me ya kamata sai ka yadda a baka so din sai ka yadda sai ka yi wannan abu za ka ga alherin abu amma matukar abin nan bai saba ma shari'a ba iyayenka suka nemi ka yi ka'i to gaskiya ba ka samu tangarɗa a rayuwarka tangarɗa farko da za ka samu shine sai Allah ba ka fitsararren ɗa misali akwai wani a anguwarmu asalin shi garinmu ɗaya da shi mahaifiyata take bani labarin yana saurayi saboda gangariyar iskanci gaban uwan shi ake zuwa a zaunar da shi a mai aski shi sau biyu ake mai aski a shekara wata shida sai a aske rabi in wata shida ta cika kuma a aske rabi to rana askin a gaban uwashi shi za a zo a mai yana tsalle yana rawa ana ce mishi dan Allah ya isa goyon jaraba baka bi uwarka ba sai uwarka ta bi ka haka ake mishi waka ran nan sai zo ya same ni ni da kaina ya ce mini dan shi da a ce duk wani iskancin duniya yake a duniyan nan shi zai taimake shi ma ya shirya shi amma shi abin da ɗan yake mai wanda bai jin daɗi shi ne da ɗan yake zuwa yake sata ya ce da ɗan shi zai rinka kisan kai ya yi daidai zai ba shi bante in yi kisan kan ma kawai ya matsa wata laya ta tsit kawai ya ɓace da ɗan zai rinka duk wani nau'in iskanci ya ce shi ba matsala amma shi abin da ke bata mai rai da dan yake sata to shi ne sai na ce mishi to ka yi haƙuri ka san mu yara ne an ba mu tarihi ga yadda kai ma kake babanka ya ce wallahi gaskiya ne